sunanka to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala na sunana da lai garba mai magi aura goje garkon difuti gwamna dr nasiru yusuf gawuna a jiya karamin hukumar nasara ta karbi mai girma dan takarar gwamnan jihar kano kuma gwamna a yanzu dr abdullahi umar garbiji kadimul islam ya za ka ga wannan ya ka kalli wannan taro yadda ya gudana to yadda na kalli wannan taro yadda ya gudana gaskiya kusan ni na fi kowa farin ciki ba don komai ba saboda yanayin yadda muke samun farfaganda da yadda wasu ke kallon kamar ma ba ma wani abu amma alhamdulillahi jiya mai girma gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje ya gani da idansa ya kuma tabbatar da cewa ƙaramar hukumar nasarawa tana yinsa ɗari bisa ɗari ba don komai ba saboda duk lokacin da aka ce gwamna zai zo guri za ka ga mutane masu hankali manya da yara kowa yana kokarin ya zo ya ga wannan gwamnan ya ji kuma mai gwamna zai faɗa to kaga wannan wani abu ne na nasara wanda yake kuma abin farin ciki idan misali gwamnan nan a ce baya yin daidai irin yadda al'umma suke so ila al'umma ba ka gansa a gurin ba mu kuma muna da yaƙini muna da tabbas da abdullahi umar ganduje yana yi yana kuma ƙara yi in kai duba da tafiyar da muke ta yanzu musamman zamantakewarsa da deputy gwamna dr nasiru yusuf gawuna wanda yake ɗan ƙaramar wannan hukuma ne ta nasarawa to kaga abin ma da aka kalla a jiya ni zan iya cewa a duk local government inda aka yi tarurrukan na ramaku a jihar kano ma gaba daya kusan zan iya cewa ba inna gwamna ya ga cewa lalle ana yin apc 100 bisa 100 sama da karamar hukumar nasarawa to karamar hukumar nasarawa eh, tana ɗaya daga cikin ƙananan hukumomi 43 da mai girman gwamna ya ziyarta a jiya shin me za ka iya bayyana dangane da wannan ziyara mai kawo a jiya to abin da zan iya bayyanawa daga wannan ziyara da ya kawo wannan ya nuna mana wani abu wanda za mu ƙara tashi tsaye lalle mu zagi dantse mu kuma zaɓi apc ba don komai ba saboda mai girma gwamnan jihar kano ƙudure-ƙudurensa na alkhairi inda a ce babu shi ko kuma ba shi da niyyar yi ba zai ɗauko ƙafarsa wanda za ka ga wata ƙaramar hukuma kusan ta ƙarshe za mu iya cewa a duhu ma aka shiga a matsayin gwamna wanda wannan lokacin ya kamata a ce ya ma koma gida to in kai kalli abin da aka yi da kuma tafiyar da muka yi ta jiya a ƙaramar hukumar nasarawa da fage da tarauni an ƙarƙare a kuma ƙaura goji wacce take ɗauke da al'umma sama da mutum dubu talatin to a iya wannan gurin kaɗai gwamna zai iya alfahari ya ce lalle a ƙaramar hukumar nasarawa ana yin sa ɗari bisa ɗari ba don komai ba saboda karamar kuma nasarawa ta haɗa wasu jigajigan mutane wanda sai dai mu ce gwamna ya shiga ɗaki kwanta ya bacci ƙuri'a an gama eh, kowace karamar hukuma mai girma gwamna idan ya ziyarce ta kan bayyana irin ayyukan da ya yi mata shin kai a matsayinka na eh, gaba-gaba a jam'iyyar apc a karamar hukumar nasarawa ya za ka iya bayyana masu kallon mu eh, irin ayyukan da mai girman gwamna ya zo yi maka wannan karamar hukumar ta nasarawa to magana ta zahiri ayyuka ina jin ko ku 'yan jarida da kuka biyo za ku ga wani ko kuma ce kun taka wani ɗaya daga cikinsu shine aikin da wanda ta gadin da kuka biyo za ku ga kwalta da ake shimfiɗa ta a yanzu laina wacce ta tashi tun daga nan har ina jin zuwa bakin gadar tudun murtala kuma daga nan ba tsayawa ta ba ta yanka ta baya ta koma kan titin independent road wannan aiki na karamar hukumar na wanda ake a karamar hukumar nasarawa kuma na mai girma gwamnan jihar kano da ta abdullahi umar ganduje akwai hanya da ake yin ta yanzu titin rimin kebe wanda ita ma yana cikin wannan aikin ba wai gama shi aka yi ba ana kan yin sa yanzu duk wanda yake sanya gani zai gani kuma duk wanda yake karama kuma nasarawa ya san wannan aikin ana yin sa kuma bi iznillahi ta'ala zaben gwamna dr abdullahi umar ganduje shine zai ba mu dama a ɗora mana da ayyukan da ake yi sama da wanda ma aka yi mana to ya batun ilimi a wani ƙaramar hukuma alhamdulillahi batun ilimi a ƙaramar hukumar nasarawa babu abin da za mu ce da shi gwamna da kuma shi ciyaman na ƙaramar wannan hukuma duk da ayyukan alkhairi ba sa yiwuwa sai ka samu waɗanda za su dinga baka shawara akan abin da kake yi idan ka samu mutanen da ba za su baka shawara ta gari ba to gaskiya ba za ka yi abu na gari ba amma ilimi a ƙaramar hukumar nasarawa duk da magana kai mun ta gwamna da sai ka ɗan jawo ni baya ma ka ce min wace rawa shi karan kansa mataimakin gwamnan jihar kano dr nasiru yusuf gawuna ya taka tun daga lokacin da yana um, shugaban karamar hukuma har zuwa da ya zama kwamishina hawa biyu kuma yau allah ya bashi ya zama mataimakin gwamna na jihar kano gari mai albarka na 'yan kasuwa da malamai da dukkanin wani abu da kake bukata a jihar kano alhamdulillah mu muna da shi saboda muna yin tafiye-tafiye muna kallon yadda muke kallon wasu gurare sai ka ga kullum in ka je ba za ka ga garin kamar yadda kake kallon kano ba wai ina ɗan kano ba ina faɗar zahiri tsakanina da allah kano gari ne na mun haɗa masu ilimi mun haɗa malamai mun haɗa 'yan kasuwa shi sama ake mana kirari da cibiyar kasuwanci to a wannan lokacin zan iya gaya maka cewa shi mai girma mataimakin gwamnan jihar kano dr nasiru yusuf gawuna abin da yasa na maka wannan yar tariyar duk da baka tambaye ni ba ilimi kai magana kuma ina da abun faɗa akan ilimi shine mutumin da a karamar hukumar nasarawa don saboda ci gaban ilimi ina jin sai da ya gina blog guda 27 a wancan lokacin ɓangaren le a wannan na harkar ilimi wacce take a gwagwarwa lokacin yana ciyaman yauwa mm. shine mutum na farko da ya fara gina blog a ajuju a makarantu ina jin guda 27 har yanzu suna nan to kaga in kai magana ilimi sai mu ga a yanzu an an aka zo dorawa za a yi akan abin da ake yi wanda yake dama ka ɗauko mutumin da yake da kishin ilimi kuma wanda zai taimaki al'umma ina jin wannan shine abin da yasa ake son a ɗauko irin wannan mutumin a kuma saka a gaba wannan shine ɗan kaɗan daga cikin abin da na gaya maka to bari mu koma kan shi ah, mai girma mataimakin gwamnan jihar kano dr eh, nasiru yusuf gauna ah, ya kuke kallon sa a matsayin na ah, a matsayin sa na ɗa ga ita wannan karamar hukuma gaskiya yadda ake kallon sa za mu iya cewa karamar hukumar nasarawa tana da ɗa na gari ba don komai ba in kai duba da yanayin yadda yake girmama dukkanin wanda ya kamata ya girmama kowa yana sane da cewa deputy gwamna dr nasiru su gawuna mutum ne wanda wallahi a gurinsa babba babba ne kuma yaro yaro ne amma zai ja ka ku yi ya mai da kowa kamar sa'ansa ƙila tarbiyya dama tana farawa ne daga gida duk lokacin da aka tarbiyyanci mutum cewa ya yi abin alkhairi kuma iyayensa yana musu addu'a suna mar addu'a to insha Allahu za ka ga ya tashi a rayuwarsa a cikin nasara kuma yana yin nasara kuma har rayuwar tasa ta gama za ga a cikin nasarar yake abin da isa na faɗa haka za ka ga a yanzu a ƙaramar hukumar nasarawa dukkaninmu alfahari muke yi ila wannan shine lokaci na farko da muka samu mataimakin gwamna kuma a kusa da mu ba wai a wani guri mai nisa ba in kai kalli irin wa'annan abubuwan abubuwa ne wanda zaka ce tabbas dr nasiru yusuf gawuna duk abin da aka yi masa ko duk mukamin da aka ɗauka aka bashi wala ya yi diza kuma zai iya saboda tarishin sayan ne ya taimaka a ƙaramar hukuma nasara wajen ayyuka wanda ba zan iya gaya muku wannan abubuwan yanzu da ka ba amma zan iya gaya ma cewa a mazaɓata ta ƙaura goje kaɗai dr nasiru yusuf gawuna a yanzu za ka nuna ayyuka nasa nasa nasa nasa wallahi sama da guda 200 a lokacin da ya shugaban karamar hukuma to kuma a yanzu da ya hau matakin lokacin da yana kwamishina alhamdulillah ni shaida ne mutane wanda ya ringa ɗauka 'yan karamar hukumar nasarawa wajen ya za a taimaka musu daga kan harkar tallafi na jari wanda aka koya wa harkar sana'a na poultry kenan kiwon kifi nima shaida ne ba wai labari ba ina daga cikin mutanen da ina zaune a nan ofis ina muka yi waya ce min yau mai magi in ka tashi ka zo ofis na zo kuma ya ɗauki fom ya bani ya ce min gashi nan ni na sanya na zanyi da shi kuma na je na sami yara wanda suke guruf na gaya musu cewa to ga abin da ya faru deputy gwamna um, dr nasiru sulgawuna kwamishinan gona na yanzu a wancan lokacin ga abin da ya muka yi da shi ga kuma abin da ya bani saboda haka ku je a cikinku ku waran mini mutane kowa in kuna da yawa ku bani mutum ɗaya ku ku je ku ban mutum ɗaya kai ma ku je ku kawo mutum ɗaya kai ma ku je ku kawo mini in kuka kawo mini irin waɗannan abubuwan ku samun hotunan ku a jiki ku cike ku yi dukkanin abin da za ku yi mun yi ƙoƙari mun ɗauki wannan mutanen an kai su nan tiga a bagauda an koya musu abin da aka niyya za a koya musu kuma an ba su tallafi da kuma jarin wannan abun wanda a sanadiyya haka akwai yaron da a yanzu yi na mallaki a daidai da sahu sakamakon wannan abun to kaga idan ka ce wai zan ta gaya maka ayyuka abubuwan da ya yi a ƙaramar hukumar nasarawa ina jin lokacin da za mu zauna mu yi irin wannan maganin? wala ya yi mana kaɗan ba komai sa na gaya maka haka ba a harkar lafiya dama a cikin ta yake tun kafin ya zama shugaban karamar hukuma ni shaida ne na san lokacin da duk yana aiki idan ka zo asibitin kuroda ba ka da lafiya wani ya san cewa wannan dan karamar kuma na ne in ka gaya masa zai je ya bi diddigi ya ce a rubuta masa ko kuma a kawo masa katin zai sa hannu aljinsa ya biya kudin maganin don haka da ya zo ya zama shugaban karamar hukuma a wancan lokacin sai ya kirkiro wani abu retainership na harkar lafiya wanda shine mutum na farko a jihar kano wanda ya ringa yin wannan abun duk ɗan karamar hukumar nasarawa ya ci gajiyar mulkin dr nasiru yusuf gawuna a wancan lokacin na kawo katinka ko kuma ka je asibiti a gama dukkanin abin da ake maka kawo za a biya ka ko kuma ka kai a maka daga naira ɗaya zuwa ba zan iya faɗa adadin wannan kuɗin ba to idan mutum ya je asibiti aka duba shi ya kawo katin nan take ake biyan kuɗin maganin ko kuma a'a aka tashi amara ne ai abin ma lisa nake nake gaya maka haka mafi akasarin lokuta in aka baka wannan gatin cajin duk lokacin da aka ce wata yayi ah, da nasiru yusuf gawuna yakan ware wasu kuɗaɗe dukkanin wannan asibitocin kamar irin asibitin nasarawa kamar su irin kuroda kamar murtala kamar dala ina jin akan ɗauki kuɗin da suna cikin waɗanda ake warewa wannan kuɗaɗen ajiye su a wannan asibitin dan ɗan ƙaramar hukumar nasarawa wannan ita ce hanyar da ake bi a wancan lokacin kuma ake tallafawa mutane to eh, bari mu duba mazaɓarka ta ƙaura goji eh, kasancewa ƙaramar hukumar nasarawa kusan ita ce mazaɓa wacce ta fi kowace mazaɓa yawan akwatuna da kuma yawan masu da ƙuri'a wani tabbaci kuke da shi a wannan zaben da za a gudanar musamman ma nan da kasar da kwana to alhamdulillah tabbacin da muke da shi shi ne bi izin lai ta'ala mun wayewa da mutanen mu kai mu muna waye musu muna da tabbacin in Allah ya so ya yadda karo na farko al'ummanmu mu za su zaɓi janar muhammadu buhari a shugaban ƙasa in Allah ya kai mu sati na sama al'umman mu za su zaɓi dr abdullahi umar ganduje a matsayin gwamna da dukkanin matakai wanda za a yi na harkar zaɓe alhamdulahi a shirya muke tsab mun kuma shirya kuma muna tabbatarwa da mai girma gwamnan jihar kano za mu kawo masa ƙuri'a daidai da yadda yake so ko ma ta wuce yadda yake tunani ƙaramin hukumar nasarawa tana ɗaya daga cikin ƙananan hukumomi da suke fama da zaizayar ƙasa musamman ma mazaɓaka da ƙaura goji Eh, kun taɓa kai koke domin a kama tallafi ko kuma gudunmuwa yadda za a dakatar da wannan zaizayar ƙasar da take neman ta cinye da yawa wasu gidaje na kusa-kusa gaskiya ne mun kai kuma kusan za mu iya cewa ma a wasu ɓangararrukan ana yin wannan ayyukan don in ka duba akwai wani asibiti yanzu da yake a unguwar daga bayansa akwai gurin da yanzu an auna kuma gwamnati ta apc tana kokari ta ga ta tsayar da wannan abun da ah, erosion da yake zaizayar da take gudana don a wasu wuraren a baya ma kamar unguwanni waɗanda suka ɗan shafi gurin an yi musu rigakafi wanda kuma bi izin Allah ta'ala yanzu akan aikin ake kuma muna da tabbas ɗin cewa za a yi kuma ana makan yi To daga ƙarshe ne fatanka? Fatana daga ƙarshe shine ina kira da al'umma da mu zama masu bin doka da oda zaɓe ya karatu kuma muna da yara wanda ya kamata mu gaya musu cewa su bi doka amma ku duk wanda ya fito ya yi zaɓe ya tsaya a ƙirga masa abin da ya zaɓa wannan shine hanya mafi sauƙi wacce kuma ba mu ce wani mutum wanda duk wanda ya zo ya yi wata rigima ko wata hayaniya to ba a cikin me yake ba mu abin da muka san amana mana tarbiyya musamman duk wanda aka hore shi a gidan mataimakin gwamnan jihar kano za ka ga ba mutum ne mai rigima da mutane ba baya zagin kowa ba kuma ya faɗa da kowa saboda haka muna kira ga al'umma karamar kuma nasarawa da mu yi zaɓe lafiya mu kuma gama lafiya